a wannan rana ta juma'a tara ga watan shawwal shekara ta 1442 wanda kuma ya dace da ranar 21 ga watan mai 2021 wannan zai zama darasi kenan na goma sha biyu daga cikin waɗannan darussa da muke daga wannan masallaci na titin baya jidda a jari a katsina karkashin gudanarwa ta makarantar darul kira'atil sanatiya ne da sahibiha Sheikh Wali hafizahullah now za mu tashi inda malai yake cewa waman kharraja lahu al-bukhari aw muslimun fi ash-shawahid wal mutaba'at wanda bukhari da muslim suka fitar da hadisin shi a cikin ash-shawahid da mutaba'at fa fihi man fi hibzihi shay'un ana iya samun wanda yake da matsala a haddasa wa fi tawthiqihi taraddud da kuma wanda ake da kai kawu a wurin tawthiqin to akwai wani ta'aliki da malamin yi mai ta'alikin nan wanda akwai kuskure a cikin ta'aliki shi sa zan karanta mana shi da ke, wala yanhafu ila darajatil ittirah amma ba zai za a sai yi watsi da shi ba Fafi fi ibn abil makharik a tarjama ibn abil makharik a cikin midan al-itidal cewa akhraja lahu al-bukhari ta'alikan wa muslimun mutaba'a wa ya yadullu ala annahu laisa bi wannan ibn abil makharik abdul karim ibn abil makharik malami ne mai rauni kwarai yana da hadisi a cikin tirmidhi da nasa'i da ibn majah muslim mutaba'a to amma shin bukhari ya fitar da hadisin shi da gaske to wannan magana akwai taraddudi sosai akan ta abin da yake mai inganci shine wanda bukhari ya kawo yace ibn abil makharik to ba wannan abdul karim din bane a'a shine a abin nan idan ya ce abdul karim kawai sai aka ce ibn abin bukhari yake nufi amma abdul karim ne ibn malikin aljazari wannan shine magana mafi inganci shine gyaran nan ce bari mu gyara dan a wuce a gyari Ina fata mun gane wannan da ka misalin bai misalantu ba wa fa kullu man khurrija lahu fi sahihi faqad qafada al-qantara duk wanda aka kawo hadisin shi a cikin bukhari da muslim to wannan ya tsallaka rijiya ya tsira eh, ya tsallaka za jawazal kantara kamar da muka ambata fala yuqdalu anhu ba za a karkace daga barinsa a daina inganta hadisinsa a daina karɓar riwayarsa ba illa bi burhanin bayyan sai ka kawo hujja ƙarara ah, akwai wani ɗan bid'a sananne da bukhari ta da hadisinsa shine imran ibn hattab wanda ya daga cikin khawarij al almarika an yi magana a kan shi cewa ya aka yi bukhari ya fitar da hadisun shi sai gaskiya ne dan bid'a ne amma bukhari ya fitar da hadisun shi kafin shiga wannan bid'a ya riwaya a gunshi kafin shiga bid'a kuma hadisun a nuna mana inda yake da rauni babu wani rauni a cikin hadisi hadisi ne sananne haka ya tsira har yanzu dan suna faɗa irin wannan magana sai ce na'am as-sahihu maratibun gaskiya ne hadisi mai inganci mataki mataki ne wasiqatu tabaqatun amintattu gida-gida ne falaisa man wasiqa mutlaqan kaman tukulli masihi da wanda aka amince da shi kai tsaye ba ɗaya yake da wanda an amince da shi kuma amma an yi magana a kan shi kamar yin musabaka ne da wanda ya zauna ya shanye ba danja wanda aka mai danjoji kan karfin makinsu ba ɗaya ba ne ko dole akwai bambanci da wanda ya sa farin kaya fari tal don da ya sa farin kaya amma ga taban datta a jiki ba ɗaya ba ne dukansu kuma amma kayan su farare to sai ce a wani saman tukulli mafi su ihirrihi duki hakanan wanda aka yi magana game da raunin haddasa amma kuma mutum ne mai gaskiya wajtihadihi fi talab kuma aka ga ƙoƙarinsa wajen neman karatu kamar ba afu ba ɗaya yake da wanda aka ce mai rauni ne marratan ba wala man da'afuhu wa rawaw lahu kaman tarakuhu kuma wanda suka raunata tashi amma suna karɓo riwayarsa duk sun san me rauni shi ba ɗaya take da wanda suka ce ayi watsi da shi kaga su ma masu raunin mataki mataki ne akwai mai rauni sai ul akwai mai rauni rauni wanda yake a cikin wato abin nan ɗinsa yana da abin nan yana da ikhtilafi akwai mai rauni wanda ake riwaya sa akwai mai rauni maturuki akwai mai rauni wanda aka raunata shi saboda mummunan halinsa fasikanci ko bid'a ko kafirci kaga waɗannan watsi da su ake gaba ke da maturuki da na ƙasa da shi to ba iri ɗaya suke ba sai ki cewa wala man tara kuhu wanda aka yi watsi da shi ta tahamuhu bai kai wanda aka yi tuhuma ba wa kazzabu da wanda aka karyata fattarjihu yadkhulu inda ta'arud riwayat dole za a ta waɗannan saboda idan an samu ta'arudi a sannawa za a kasa zuwa gare shi wa hasabu thiqati fi musallatin kal muta'azzir a iya keke da keken tattara sunayen amintattu a littafi guda wani abu ne mai kama da wuya wa zabtu adadil majhulina mustahil iya sanin sunayen waɗanda ba a sani ba wannan abu ne impossible dama ba a san su ba yana iya sanin adadinsu. mun gani suna da yawa zabi yi ƙoƙarin ya tattara ɗin iya abin da zai iya ya yi diwanu du'afa kamar rijista ce ta du'afa yana da littafai daban-daban kamar yadda muka sha ambata game da rijalu fa amma man du'ifa aw qila fihi adna shay'in wanda aka raunata ko aka faɗi abu mafi karanci game da shi fa hadha qad allaftu fihi mukhtasara wannan nayi littafi kankani akan shi sammaituhu mughni al-mughni fi du'afa al-mughni fi du'afa wanda littafi ne mai daraja kwarai da gaske wato wanda zai wadace ka wajen sanin masu rauni yace wa basattu fihi mu'allafan sammaituhu bil mizan sannan nazo kuma na fadada a can sunayen kawai yake fada wana wani wana wani mutumin gari kaza da afu ramahu bil kabiri kaza kaza sai do sai ya fadada shine mizanu la'itidal mujalladi hudu fi ma'rifatir rijal al-imam ibn hajar yazo a bayan shi sai ya kari akai shine lisanul mizan kamar da na ambata da yana faɗan malamai da wanda suka tabbata da rauni da wanda aka tuhuma da rauni da waɗanda aka raunata su bisa kuskure to yana da kuma wanda ya ware daban man tukulli mafihi bima la yujibur rad wanda aka yi magana a kansu da abin da ba zai dace a ce a yi wa da cikin shi a sanadiyar wannan abu wato zahabi zama masu a ne kaga zahabi kaga ibn hajar kar ka sake a ce baka cin more ilimin su ya ma za a yi kai karatu a cikin hadisi baka baka hulanta fa na ai ba zai yi ba kamar albani yake faɗa cewa duk wanda ya zo a bayan su to ko yana so ko ba so ya cin more su yanzu yi a ce ka bude shago na shi da provision a garin nan ka ce baka sai da kayan kamfanin dangote ga baki ɗaya zai yi ce kai baka sai da kai kana faɗa da dangote ba za ka sai da kayan shi kai za asara dole ka sai da kayan shi bayan da ka iya dole ka sai da fulawa ko suga ko kaza ko kaza to haka waɗannan mutanen suke ko kana ki ko kana su ko kana ƙauna ko kana jawashin su inda ana magana ilimin hadisi kuma kara yi a bayan su sai ka ci more su Allah ya gafarta musu eh akwai littafin mira idan mai da muka fada fi na qadr rijal yana daga cikin kafin al-imam ah, az-zahabi min adall kutubi kamar yadda kamar yadda subki yake faɗa a cikin al-tabaqat yana daga cikin kafin mafiya amfani cikin kafin al-imam az-zahabi da kuma cikon shi shine lisanul mizan na al-imam uh, ibn hajar mala yace faslu wa min as-siqati alladhina lam yukharraj lahum fi akwai malamai da dama amintattu ne amma ba su da riwaya a cikin bukhari da muslim minhum daga cikin su akwai man sahaha lahum at-tirmidhi wa ibn khuzaimah akwai da imam tirmidhi ne da ibn khuzaimah suka ruwaito hadisan su kuma suka inganta hadisan baya ga su thumma marrawa lahum an-nasa'i wa ibn hibban wa ghayruhum akwai kuma waɗanda an-nasa'i da ibn hibban da wasu su ne suka ruwaito hadisan su mimman lam yudha'ifhum ahad wanda kuma babu wanda ya rawaita hadisan su wa tajja ha'ula'i al-musannifuna bi riwayati waɗannan malamai suka yi hujja da riwayoyin waɗannan bayin Allah wa qad qila fi ba'dihim wasu su zaka ji an ce game da su fulanun thiqatun fulanun saduqun fulanun la ba'ata bihi fulanun laita bihi fulanun mahalluhu sidqu fulanun shaykhun fulanun masturun fulanun rawa anhu shuba aw malikun aw yahya ibn sa'id wa amsalu dhalika ka fulanun hasanul Hadifi. wa fulanun salihul hadith wa fulanun saduqun insha duk waɗannan ana karɓar riwayoyinsu wanda za ce tika ko a ce mai gaskiya ko a ce bayi da laifi ko ce babu laifi a kansa ko a ce gidansa gidan gaskiya ne ko a ce wani malami ne wane yana da rufin asiri a gidan malanta ko a ce wane shu'uba ya riwaya daga gare shi ko a ce wane maliku ya riwaya daga gare shi ko a ce wane yahya ibn sa'idin ya riwaya daga gare shi to me hikimar wannan da ya abuci sunayen su yana maka kwatanci ne da malamai waɗanda ya shahara a tarihin cewa ba sa riwaya illa an sika to idan suka yi riwaya daga gare ka duk da yake wannan fa fil galib ne ba fil jumla bane ana iya samun ɗaiɗai ta saba akwai su da yawa malaman da aka musu wannan shaidar amma waɗannan su fi shahara maliku da ya haibu sa'idin da shu'uba baya ga su akwai abu zur'a arrazi la yarwi illa an fiqa kamar da yake cikin lisanul miza na shi ibnu hajar akwai ya haibu abi kasir na ba'i shi ma haka yake yana cikin sura al haka imam abu dawuda kamar yadda an zaili ya bata cikin nasbur raya haka abdurrahman ibnu mahdi kamar da yake cikin su Alaki abi dawud haka malam muhammad ibn sirin ibn abdulbar ya ambaci wannan a cikin at-tamhid da imamu ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa haka nan akwai muhammad ibn wabbah al-andalusi mai littafin abin nan littafin nan na al-ba'is ala inkar bid'a wal hawadith muhammad ibn wabbah wannan yana cikin tahdhibul tahdhibul tahdhib sannan al-mansur ibn al-mu'tamir shi ma a cikin tahdhibul kamal la al-mizya ambaci haka sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda Sakawi ya ambata a cikin Fathul Mughith hakanan Isma'il ibn Abi Khalid kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin Tahdhibut hakanan Baqi ibn Makhlad al-Andalusi shi ma yana cikin Tahdhibut Tahdhib cewa la yarwi illa an thiqa hakanan Sulaiman ibn Harb shi ma yana cikin littafin Ibn Rajab Sharhul Ilal na Tirmidhi haka kuma mun ji shu'uba ko yana cikin littafin Fathul Bari da Tahdhibu at-tahdhib ya ambaci waɗannan to irin waɗannan malaman idan suka yi riwaya daga gun mutum fatilka mi'izanatun wannan alama ce akan cewa shi amintacce ne tilgalib fadil ibaratu kulluha jayyida duk wannan lafuzan da aka mata na na ingantawa ne laysan laysat mudda'ifa li hali ba sa raunata malamin. na'am wala murak iya li hadisi ila dawati sahih al-kamila al-muttafaq alaiha sannan ko ba ta kai hadisin shi zuwa can kololuwar inganci ba yana nan a percentage din 50 55 60 tsakiya din lakin kasirun mimman zakarna mutajazabun bayna da ijazu bihi wa adami amma da dama daga cikin waɗanda aka ambata dinnan tun daga kan muhalluhu suduku laysa bihi ba'asun la ba'asa bihi fulanun shaykhun fulanun masturun fulanun hasanul hadisi insha Allah fulano saduqun insha Allah duk waɗannan dinnan to ana tajazubi ana ja'in da wata ya fada cikin siha wata ne ya fada cikin rauni to hadisi ba za a ce mai rauni ne kai tsaye ba ko mai inganci ne kai tsaye ba abinda za a yi sai an yi mutaba'a an yi an yi itibari an neman mishi shawahidu da mutaba'at in aka ga riwayar ta dace da riwayar amintattu to sai amintu cewa to alhamdulillah in ko an ga wani abu na nakara to sai an laluba a gane wane ne ke da matsala. idan shi ke da matsalar daga nan za a fara mai tambayi wanda da muka ambata a ce yana ruwaito manaki yana saba ma fiqatu shi sa kamar da muka ambata a can baya kafin a fito gaba gadi a ce hadisi kaza ya inganta ko ya raunata ba karama yake da ba yadda mu muke gani bane kawai mu dinga faɗa mana muna shan shayi ba haka bane malam yace wa qad fi jama'atin laysa bil qawi wa hutujja bihi akwai mutane da dama da zaka ji an ce Laisa bil ba shi da ƙarfi amma kuma sai a hujja shi wa hadha nasai qad qala fi idda nasai ya faɗa a cikin mutane akan mutane da yawa yace Laisa bil qawi yace musu ba su da ƙarfi wa yukharriju lahum fi kitabihi amma kuma sai ya fadda hadisansu a cikin al-mujtaba ko a sanar kubra fa inna qaulana to dan haka maganan mu inji zahabi kenan laysa bil qawi in muka ce bai da karfi laysa bi jarhin mufsidin ba jarhu ne wanda yake ya barnatar da mutum ba gaba daya kuma gane magana ta yi kama da a ce maganar na sa'i amma magana shi shi al-imamu zahabi wal kalamu fi ruwati yahtaju ila wara'in tamin wa bara'atin min al-hawa wal mayl wa khibratin kamilatin bil hadisi wa ilalihi wa rijali yanzu na wata magana yanzu na tunota game da wancan hadisin na man adali waliyan ta fuskar ma'anarsa in kana so ka san ma'anarsa ta je ka koma cikin maganganun da musamman ibn taymiya yayi akai a wurare mabambanta a cikin majmu'ul fatawa da cikin littafin shi abin nan al-furqan bayna Aula'in shaytan wa rahman A cikin littafin sa abin nan abin nan ibtalul hiyar wurare daban-daban da guna hajar da da al-imamu ibn taymiya ya tattauna akai sai ga me ake nufi da ma'ana hadisi to mu kuma nan da yace yin magana akan masu riwaya jarhuwar ta'dil yana buƙatan ila wara'in kamil cikakken taka tsantsan in ba ya yace taka tsantsan kam wai me yake nufi fi hmm? ra'ayi mai bahaushe yake nufi da taka tsantsan bi a hankali ta'anni rashin gaggawa kamar mutumin da zai fita daga cikin masallacin nan baka da takalmi sai zama kuma daga nan har zuwa kofar nan duka fasassun kwalabe ne dole ka dinga taka nan kana taka tsinin babban dan yatsan ka halaku kana yi kana kallon ina za ka jefa next step wurin ma tsaya ka tsaya kayo da baya ka sake dubawa don ka samu ka fita lafiya to ne alwara tsantsaini wanda duk ba shi da wara yake da gaggawa ko rashin jin tsoron mai zai kai ya kawo ba zai yaki darwata abin ba hatsari da mutane suke a mota rashin wara'u ke kawo shi galibi ka dinga danna mota da gudu kai ta tafiya baka da safi Kai ta aukawa cikin ramuka da kwanoni da ubatakin an ji maganin suka tsara cewa ai wani ya zan babu ko kuma ga yacin ya karere a autopedic ko ya kakkare mutane to misalin mai wara'u shine kaman matuƙin mota wanda yake da ne mai shekaru ya tsira tuka mota kuma ya san ciwon shi za ga yana tuki daban da na matasa akwai gogewa akwai sanin ya kamata akwai tsoron me zai je ya dawo za ka tafi a hankali yana lissafe da inda ya kamata ya daga zai daga inda ya kamata ya rage zai rage inda ya kamata ya kwana ya san cewa sai ya rage wuta zai kwana to wannan shine alwara dole sai akwai wara'un tam wa bara'atin min alhawa da kuma barambaran da san zuciya ba ka ba san zuciya wal mayl da karkata zuwa ga ƙungiyarka ko ra'ayinka ko mazhabarka ko 'yan garin dole sai baka da wannan sanin zaka yi wannan aikin wa khibratin kamila da kuma cikakkiyar ƙwarewa bil hadisi da sanin ilimin hadisi wa ilali da illolin hadisi wa rijalihi da mazajen hadisi daga zaka ga a cikin yawan malaman hadisi bi yawan sunan amma masu yin magana a mazaje 'yan kaɗan ne man yi utamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil a duka malaman hadisi ba su kai su ɗari ba a cikin dubban ɗaruruwan malamai ko kuma mu ce a cikin hufazu ɗin da sun kai aƙalla mu ce za iya samun hafibi tsawon waɗannan zamanin kamar mutum dubu hamsin to a cikin su gaba ɗaya ba su kai mutum ɗari wanda ake dogaro da hadi ake dogaro da magana ko kuma littafin zahabi man yi utamadu qawlu fi zawta da zaka sunayen su ba zan yi tana adadin bayan bidin babu in na tana zan gaya muku kuma ku je ku duba don a aiki ne wanda yake mai karancin karancin wanda suka cika wannan sufufin wannan yana da ilimin amma yana da maili wani bayi da mailin amma ilimin bai kai ba wannan da ilimin bayi da mailin amma wara'un shi bai kai ba wannan da wara'un yana da ilimin amma yana da maili haka za ka gaba kowa ke cika sharɗan ba wasu kuma suna yi duk da haka amma malamai suna taka tsantsan wajen karɓa saboda an same su da tiba Tun sun bana hannu na fitakiru ila ta hariri ibaratu jiri wata ali ga jirin maganar da ke cewa su su sahawi da ibn hajjirin su shi ma za a biye ta anan muna buƙata zuwa ga a tantance mana ma'anonin kalmomin da ake jarhu wata adil da su wa ma bai na zalika min al-ibarati al-mutajazaba da waɗanda suke tsakankani wanda sun ana iya jinsu su faɗa jarhu ana iya jawo su faɗa ta adilu irin waɗansu su shehu su saduƙun insha Allah su laba'ata bi insha Allah waɗannan na tsaka tsaki musamman alansu musamman yaushe ne suke faɗawa nan yaushe ne suke faɗawa ta? can ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء ita ce kuma mafi muhimmanci fiye da wannan mu sani ta hanyar al cikakken karatu na yau da gobe kuma dama a na daga cikin ahalul istiqra cikin malami su ma wasu yan kaɗan irin su khatibul bagdadi irin su ibnu abdul bari irin shi zahabi din irin eh, ibnu taymiya irin ibnu hadir ire-iren su suna nan ahalul istiqra ikam wanda sun shiga sun fita sun yi duwailin sun nutse a cikin karatu ya canye su wanzan da suke yi daban ne da sauran malamai ya ce musan urfa zalikal imamil zihbibi wannan gogaggen malam mu gane irin ɗabi'arsa akwai wani kalma ko ta kalma ko wani yanayin magana da yake da ya saba wa na sauran imam bukhari yana da su imam wani yana da su wasu ilahi da irin islayinsa wa maƙasi da bi ibarati da abin da yake nufi da maganganunsa fa kasiran ma yaqulu al-bukhari sakatu an in bukhari ce, wani an yi shiru game da shi ba yana nufin ba a faɗi komai a kan shi ba a'a wa zahiruha annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wa ta'dil kaga zahirin ma'anar wannan kalmar literally wato ba a yi magana kan shi ba a faɗi kirkin shi ko rashin kirkin shi ba ko wa alimna mu'taqadahu biha bil istiqra amma yau da gobe an gane abinda bukhari ke nufi da ita annaha bi ma'ana taraku in aka ce wani ne zaka ji ba a ce kome a kan shi a zahiri ce zama kamar babu magana a kan shi amma yana nufin an yi maganganu wanda suke nuni a kan a yi watsi da shi watsatse da shi ya aka gane wannan ma'anar yau da gobe aka gane bukhari yana daga cikin taka tsantsan shi kada ya gulmar wani tume ko ya faɗa ya ce an ce mutumin banza ne sai ce ba a ce a akan shi wato rashin faɗin alheri a kan shi kamar ɗaya yake da ba a ce a akan shi yau da gobe aka gane wannan bukari yake babu inda ya faɗa cewa in na ce tu anhu ina nufin tara ku istiqra'i a gane wannan waka za adatuhu idza qala in kuma yi kadi ya ce fihi nazaru wani akwai tababa akwai abun lura game da shi bima annahu muttahamun aw laysa bi thiqa ya kun ce laysa bi thiqatin ko huwa muttahamun sai ce fihi nazar huwa indahu aswa'u halan min ad-da'if a gun to wannan yana da launi fiye da ba'ifi haka waɗannan malaman suka gano da zahabi da kafin shi mizzi da kuma shi a ciki cikin annukat alamu kadamar cikin salah shi ma ya faɗi wannan mala ya ci gaba da cewa wabil istiqra'i idan qala abu hatim laysa bil qawi har ila yau ta hanyar istiqra'i aka gane cewa idan abu hatim razi yace laisa bil qawi yuridu biha anna hadha shaykha lam yablug darajatal qawiyyi as-sabati idan abu hatimin yace ce laisa bil qawi sauran malamin suka ce laisa bil qawi suna nufin da'i shi ko yace ce laisa bil qawi yana nufin laisa bi qawiyin tamil quwa zai karba hadisin shi amma zai ce mishi laisa bil qawi wato karfin shi bai kai irin karfin da yake so a ce karfin mazaje ya kai ba kaman ka je siyan wani abu ne ka ɗaga suka wani takalma bai da wani kyau kuma da haka sai ka siya ma'ana ingancin shi bai kai asalin ingancin da kake bukata ba amma dai yana da wannan sibi na inganci to haka sai ka jiyar sai nesa bil qawi kuma sai a fi hadisin shi wal bukhari Kadi, yutliqu ala shekhi laysa bil qawi wa yuridu annahu da'if shi ko bukhari ce laysa bil qawi to yana nufin da'ifi malam yace wa min samma qila fi hukam al wa ta'dil minhum man nafasuhu haddun fil jarih to daga nan ne sai aka raba masu magana akan mazaje gida uku minhum a cikin su akwai man wanda nafas min man nafasuhu haddun wanda yake da zafin hali haka ce nafas ba nafsu ba hali ke yana da zafin hali to kuma zafin hali kana kana da shi zai bayyana a cikin da yake da kake sa'un malanta ce ko sarauta ko kasuwa ko neman aure za a gane ni wallahi wannan nan fada aka sa mana rana kaje bujuwa tana ga wa kawai ni wallahi kamar in fasa me yasa ce wallahi ya cika fushi ne wallahi kaga gashi ba muhalli ne na ya lallaba ta ya yaudare ta hake da shi amma saboda hali ne ya kasa boyewa wa ma mata kun inda mri'in min khaliqatin wa in zannaha takhfa 'ala an-nasi tu'lani kamar da mawaki yake cewa ya kasa sai ta gane cewa yana da fushi to wannan hadin ne na fasu akwai wanda kuma zai zama la'uru ne ma ko an mashi abin haushi ma zai ji haka Allah yake mutane to ko da mutane sun zama malamai ku ji wannan jama'a ko da mutane sun zama malamai halayensu ba sa canzawa ya kamata a ce malanta ta canza halin mutum amma in real life situation ba ta canza halin mutum canzawa ta duka tana iya takura mai tana iya sa ya taka tsantsan ko ya haƙura da wasu abubuwa saboda matsayin shi a amma yana nan dai don sai da zama ɗan adam sannan ya zama mutum idan marowaci ne ya mace marowaci ne ko ya yi malanta ya karanta da hadisan falalar kyauta da sadaka zai ci gaba da ruwan idan mai faɗa ne ko ya karanta hadisan haƙuri da ayoyin haƙuri da labaran malamai masu haƙuri zai ci gaba da rashin haƙurinsa idan mai taurin bashi ne dama can zai ci gaba taurin bashinsa idan mai auri saki ne duk waɗannan kusa cikin malamai ya ko to saboda su mutane ne su ma to mu dinga ba su wannan uzurin jama'a mu dinga tana sai da suka zama mutane sannan suka zama malamai malantan shine ari akan insaniyar su to haka a cikin masu jarhu wata adil akwai man nafasuhu hadun dabi'ar sa ne zafi ce sai ta bayyana a cikin aikin sa kan da ga da malaman makaranta haka suke ko da malaman masu karɓar hadda a gun yara akwai muna ɗalibai a makaranta hada har za ka dinga adda ala sa malam wane ya gaji kafin na zo bayarwa ya tashi ya bar wane ya karba to da kuma zai daga ma kafa ko ya kauda kai ko ya tage gadin shi kai abin da ka ga dama wani kuma kuskuren da bai kai ya kawo ba ya faɗa ka da masifa wani masu yaran kwashi ko ya ce ba za ka bayar ba yau ɗabi'a shi ke ba ta canzawa ko mun gane to sai ya ce wa minhum man huwa mu'tadil akwai madaidaici tsaka tsaki wanda sanda ya kamata ya fushi zai sanda ya kamata ya bi a hankali zai wa fihim man huwa mutasahil abu kuma mai sakaci wanda bai damu da abin da ya kamata ya damu da shi akwai shi mai mantuwa ko daga kaba falhadu minhum yahya ibn sa'id daga cikin masu tsanani yahya ibn sa'id al-qaffal wa ibn ma'in yahya ibn ma'in wa abu hatim wa ibn khirash wa ghayruhum da wasunsu waɗannan su ne masu ta'annuki jinin suna da ta'annuki kan mutane idan suka jarraha mutum to ba a saurin karɓar jarraha wasu sai an bincika shi akwai wani wanda ba irinsa ba ya jarraha amma idan suka amince da mutum to ba sai an bincika ba inda ya ya sha a hannunsa ya sa akwai malamin da inda ka ci a hannun shi za ka ce a hannun kowa ko yawwa amma akwai wanda idan aka ce yanzu a hannun wani ma ya faɗi to babu kwanɗin da za ka Sau da wannan aljanna a ya kada kai babu abin da za ka ce to wannan shi ne mutu tayin ɗin na. don kuma akwai wanda yake na fasuhu hadin irin wannan kowa yanzu ya a cikin malaman shi da ya sani wani mai tsanani ne wani mai sauki ne wani na sharƙetin wala garbiya to haka suke suma malaman hadisi ka ji mana mutane da waɗannan kamar yadda ya haɗa ɗan ma'inu akwai inda in aka ganshi za a ce wallah ba za a yi karatun ba sai an fita da shi sai an tada an ɗauke shi yana rike kofa ana tura shi wallah sai an fita da shi sai nera na wallah sai ya fita da rashin mutunci saboda tsananin shi kuskure ɗaya ko biyu ko sai ya watsi da kai ko kala wannan kurabar shi wallah ba abin da ya sani shi ke ne maka tabo haka Abu Hatim haka Ibn Khirashi wanda shi bayan hidda a nafas kuma shi kamar da na ambata ɗazu Ɗan shi'a ne ɗan shi'a kuma rafidi da aka akwai da zaka zahadi yana mashi baka adda ya ce ka taɓe kai ne malamin hadisi kuma ka dawo ka zama irin wannan shi kare ki da wannan sufa cikin malamin hadisi wa humul mu'tadil akwai matsakaici tsaka tsaki wanda sune khairul umuri awsatuha karin maganar larabawa ko ba hadisi ne khairul umuri awsatuha karin magana ne amma dai yana da shawahid sa جعلناكم tsaka وسطا al'umma komai ayi shi كومي أيش kar a cika kar a gaza ibada matsakaiciya abinci matsakaici sutura matsakaici magana bacci komai matsakaici wannan shine abin da ake san ɗabi'ar musulmi kar ya tsananta kar kuma ya gaza daga inda ya kamata ya kai to wannan shine at-tawassut kenan to irin waɗannan sune waɗanda ake ikimadin su a koyaushe sai mara kwanta ce da ahmad ibn hanbal alimamu ahmad ibn hanbal a shaibani alimamu abu abdullahi bukhari alimamu abu zur'atar razi ya ce da wasunsu wasunsu ɗin kamar ibn adiyin al-jurjani ana itimadi da shi shi ma da littafin alkamilu fi du'afa'ir rijali ibn adiyin abin dogaro ne saboda sai dogara kawai da an ce wani mai rauni ne baya dogara da haka sai ya yi sabar sai ya bi hadisan ya bincika ya yi mukarana da sauran ɗalibai da ɗan ajin sannan sai ya hukunci a kai wani lokaci sai ce to na bincika dai ni ban ga raunin ba ya yi bunuma in shi ko yana iya wata mutum da labari ma kawai da haka hatta ɗaliban shi kamar abin nan usman ibn sa'id darin yakan ce malamin mu yahaya ya ce wani mai rauni ne daga baya sai muka gamu da wannan sai ma ga abin da ya haya ya faɗa ba haka bane da haka mu muna karɓa hadisin shi sai Allah ya jika malamin mu amma ya rawanta wannan malamin ba tare da ya san shi ba yana jin labarin kai kuskure ko ɗaya ko biyu ne ko zai watsi da kai to su wannan ana karɓar dukkanin maganganun su ta'adilan wa jarhan saboda su mu'tadilun ne wal mutasahil akwai mai sakaci kamar wane ka tirmidhi mun ji tan a baya tirmidhi na da sakaci wajen inganta hadisai yana da sakaci wajen inganta hadisi da haka ana takarar game da ingantawa wal hakim hakim ya mafi kowa sakaci a wannan babin Allah ya gafarta mishi mudara qutni fi ba'd al-awqat da imam mudara qutni a wasu wurare haka na ibnu Hibbana, haka na al-imam al-baihaqi shi ma a wani lokaci duk wannan zaka san wannan maganin dalla dalla yayi su a cikin zikru man yu'tamadu alaihi fi jarh wa ta'dil wannan juz'in nashi su ma wannan duk daga cikin masu to waɗannan su kuma aka akasin waɗancan masu tsananin ne su wannan in dai har kai rauni a hannunsu to ka mutu amma ingantawa su tana buƙatar bin sawu saboda suna saurin ingantawa amma suna da abin nan tun da kafin su ce kai mai rauni ne sai raunin ya bayyana karara akwai mutumin da aka ji labarin ka ya yi faɗa da kai ko ya zage ka to za a ce kai to wani baka da gaskiya saboda an san haƙurin shi an san haƙurin shi in haka kai ga ya ɓace ka ko ya yi faɗa da kai to ka ƙura haƙurin shi kaga shi ne wannan saboda yana da tasahulanci wajen fushi amma kai ka yi babban laifi ne sa to saura ko wanda suke yin fushi sanda ya kamata ku yi to su ko dama wanda za ka ta faɗa da su ke. malam ya ce wa ƙarfe kunu na fasul imami fi ma wafaka mazhabihi mazhabahu aw fi hali shekhihi alƙafa minhu fi ma kana bi khilafi zalika wani ko zai zama wato ɗabi'ar da yake amfani da ita ta tsananin ko rashin tsanani relative ne yana da alaƙa da in yana magana a kan 'yan mazhabinsa ko wanda ya saba wa mazhabinsa ko yana magana a kan 'yan garinsu ko malamansa za ka ga bambanci wato yi dokan malaman shi zai kamba masu malaman garinsu zai ziga su 'yan mazhabinsu zai cika musu lamba saura kuma mata ya tsara akwai da yake haka a kama dani ana tuhumata da cewa yana da tsanani akan wato malamai waɗanda suke 'yan shi'a shi kuma baya ta su ko kaɗan in yi kan magana akan 'yan shi'a da dai abin nan galibin da suke 'yan ƙungiyoyi za ka ga suna da wannan kullum suka bi magana akan ɗan ƙungiyar da ba ta su ba ko jam'iyya ta hamayya to za ka ga ba za su ne adalci ba a nan wurin wannan hamiyar za ta galabaici tunaninsu to sai an lura da wannan wal ismatu lil anbiya'i was siddiqina wa fukamil qist yace dama ita isma wato tsarewar da Allah yake mutane da ba sa laifi to annabawa ne kawai Allah yake musu wannan annabawa kawai Allah yake musu wannan sai kuma ya kara da wani abu yace was siddiqina da siddiqai wa hukamil qist da alƙalai waɗanda suke masu aiki da adalci to cewa waɗannan biyun suna da wannan siffar da gaskiya saboda Allah wannan babu dalili akan shi babu dalili akan cewa wannan kaidin da yayi a ce a karba cewa wal ismatu ka gaje ita dace da samun wato tsaraituwa daga kuskure lil anbiya to wannan abu ne musallam wasiddiqina amma siddiqai wa kamil qist da masu kunci da adalci to wannan babu tabbas akan su babu tabbas akan wannan sai dai aka san haka kuma a cikin sirr alamin nubala ba haka ya fada ba gashi ne ya fada ta duk yake cewa zahabi na cewa ne atallasna nadda'i fi a'immatil jarh wa ta'dil al-ismat min al-ghalat an-nadir wala min al-kalam bin nafasin hadin fi man bainahum wa bainahu shahna wa ihinna ba ma tseratar da su daga kuskure ɗaya ko biyu ko kuma su yi magana wadda take ta yi zafi akan wanda tsakanin shi da su akwai gaba ko rashin fahimtar juna a mizan kuma yace fa ina lanar da il ismata min sahwi wal khata'i fi rijtihadi fi ghairi al anbiya to wanda ba annabi ba bai da wannan misali yanzu siddiqai siddiqi mafi shahara a cikin musulmai shine sayyidina abubakar ya fassara mafarki annabi ya ce mishi asabta ba'adan wa akhta'ata ba'da haka annabi sallallahu alaihi ya bayyana cewa Abubakar ya kuskure sannan al-Imam Malik yana daga cikin masu riwa masu jarh wa ta'dil da suke al-mu'tadilun amma an same shi yayi magana a wani waje ta bayyana cewa wannan magana yayi ta cikin fushi abin da ya kan Muhammad ibn uh, uh, Yasar wancan gudu Isaka ibn Yasar mai siyar da magazi aka ce mashi yana aka zama maliku cewa mutumin yana faɗan magana mara daɗi akan shi ma ya mayar da mara daɗi ya yi fushi zaka yi cewa maliku na daga cikin hukamul ƙis mutanen kirki amma ya samu wannan sannan kuma an samu nan da can nan da can ana samun mutane wanda suke na kirki a cikin masu magana akan wasu sannan suka zo yin maganan sai ya zama yanayin situation da suka samu kansu musamman mutumin da zai mai da martani ko zai magana akan wanda dama yana so ya ga faduwarsa ko wanda suna da tsohon gaba tsakaninsu da wuya a samu adalci a cikin wannan duk da wannan ba shi ne abu sha'i tsakanin malamai ba amma dai wannan magana da ya kara yake siddiqai da hukamul qist ita ce muke magana walakin hadha ad-din muayyadun mahfuz shi ma wannan addini fa Allah ya taimaki wannan addini Allah ya kiyaye wannan addini min ta'ala Allah ya kiyaye addinin nan lam yujmi ulama'uhu ala dalala Allah bai taba hada malaman al'umman nan akan bata ba shi wani ijtihadi su hada kan wani ijtihadi su zama akan bata ce Allah bai taba al'umman wannan garbawan ba la amdan wala khata su hadu da gangan su ce kai mu hada akan abin nan mun san ƙarya ne ko kuma su kuskurance abin da yake daidai Allah bai taba da malaman al'umma akan wannan ba zaka mu gane wannan jama'a shi sa al-ijtihadu jima'i ya fi ƙarfi fiye da al-ijtihadul fardi musamman wannan zamanin da ake da ƙarancin mujtahidai idan wata nazila ta taso irin da suke tasowa kullum ga sunan corona cryptocurrency eh, jefa ƙura'a wane ne wane ne ga sunan iri daban-daban shan maganin hana haila eh, eh, family planning zar'il a'ada transplant ga sunan iri daban masai da suka damu duniyar musulunci da ba a san da za a yi da su ba sai malamai suka zauna a hay'at na malamai suka yi ijtima'i suka yi suka yi ijtihadi jima'i suka tattauna wani lokaci a rabi kafa da haya cikin barin ulama akan yi wata shida akan mas'ala guda da yanzu kamar mas'ala game da batu akan ganin wata da amfani da na'ura ko rashin amfani da ita da sauransu hay'atu kibarul ulama ta mamlaka sai da tafi wata shida tana taro akan wannan abu kuma wata shida nan duka suna an killace su ne fa a wani hotel inda nan suke kwana nan suke tashi ga littattafai nan ga intanet ga ac ga abinci kowa kuma an ba shi guduri ya ban ma iyalan shi ana tattaunawa ana gabatar da aurak ana ɗaukar rafatuwa ana taking minutes ana saminoni sannan aka a akan masail aka fitar da mujalladat ba magana ce ta rana daya ko ta zafin kai ba to haka wasu masail da waɗanda ba waɗannan ba to idan malamai suka irin wannan ijtihadin suka ce to yanzu ra'ayin mu a matsayin mu na malamai kaza ne to wannan ra'ayin nasu a shar'anci ya fi ƙarfi fiye da ra'ayin mutum ɗaya da ya saba musu kuma girman shi ya fi sauki a kuskurantar da ra'ayi shi fiye da kuskurantar da nasu ko mun gani to mu rike wannan jama'a game da masail da dama dan muna samun kama cikin wannan rudanin wani malami da shi kadai ya fantsare wannan fatawar kuma daga cikin malami ne kuma yana da haƙƙin ya fantsare din da shi ma hujja ne shi kuma malami abinda ake so da malami abinda ya gamsu da shi ya faɗe shi duk abinda za a yi shi dai a yi kar ya sake ya munafanci iliminsa yana daga cikin cin amana ilimi ka san abu amma saboda ga wata maslaha ta abin da ake yayi ko abin da kake ganin in an faɗa za a yi maka kabbara a mata ka ce to bari ka faɗi wannan kawai ka shiru alalan a zuciyarka ba abin da ka kudurce ba kenan wannan ba karamin cin amana bane kuma duk mai haka yana samun wani kunci a cikin rayuwarsa irin kwacin kuncin da ya budurwa take samu sanda za a ce a ruwa ne ina ba ta san ya sayi da suke ji irin wannan zaki ji gaba ɗaya ba ka alaikil ardu bi marhu ba haka bane sai ki wani auren ne kawai saboda biyayya iyaye da neman a gama lafiya wata kuma tana nan tana da niyyar ma cewa Allah ya so zan samu wani fiya fiya ne kawai in samu ya ce mutu ko ta ta'adda Allah ka kashe wani Allah ka sa ya mutu ya Allah in suka tafi tafiyan nan Allah ka sa jirgin saman nan ya kulun kulkula da su kawai su mutu gaba ɗaya akwai matsalar da suke wani adda wata ta shekara tara da mijin har yanzu bata fara son shi ba sun haihu sun ƙara haihuwa ya mata iya kirkin duniya na amma yanzu ba ta fashi tana tana wani tsohon saurayin ta wanda ko kwandala ma bai da ita yanzu na ruwan mata bayan Allah so irin wannan tunanin haka za ka ji kunci a ranka in ka ƙi faɗan abin da ka sani haka za ka ji kada Allah jabce ka da wannan almuhimmu shine al-ijtima'ul jima'i ya fi zama hujja ce da ijtima al ko da mutane suna ganin wannan ijma'ul jima'i din is popular wani lokaci ne zama popular kamar yanzu misali abin da ya faru a zamanin corona duka manganin da malamai suka faɗa da ijma'ul jima'i al'umma ba su ji daɗin shi a dinga sallah a wawware ba a haɗa sauru ba a daina gaisawa da juna a daina kaza a daina kaza duka mu jahilai da sauran mutanen gari muka cin haushin malamai cewa sun yi son zuciya ya ga a ce an yana haɗa sahu bayan an ce menene ma hadisin inda ta zuwa tamamin sala bayan an gaita za a samu lada yanzu kaza kaza kaga duk wannan mangaru ne fa na mutane waɗanda ba su san muhimmancin ilimi ba wallahi duka irin su ne ko baka yadda ba ko to kai shirya kuma ka kawai kar ka aibata malami akan abin da ya fara na ilimi za ka iya cewa kai shiru kawai ko baka ba dole sai ka yi ba don Allah bai aiko maka shi ba amma kar ka ɗauki abin zari'a akan kai ta cin mutuncin shi ko ka ce kai sai ka nuna wa mutane cewa ƙarya ike masu zuciya ne wannan ba daidai bane Allah shi kyauta to da haka Allah ya kiyaye wannan al'umma ba a taɓa samun ta tajjami'u isnani ala tawfiqi za'ifin? ba a taɓa samun malamai guda biyu su haɗu su amince da wani mai rauni ba wala ala tadqifi thiqa ko kuma su hada kai su ta wani mai wani cewa a taba samu wannan ba su da wannan san zuciya malamai ba su haduwa akan wani wanda yake mutumin kirki su ce mutumin banza ne ko su haɗa ka wani mutumin banza su ce mutumin kirki ne ba sa wannan wa inna ma ya kawo tilaku yin fi kuwa, quwwa aw maratibul da'af ana da iya samun bambanci a cikin maganganunsu game da matsayin ƙarfin magana da suka yi a kan shi ko matsayin rashin ƙarfinta ana iya samun wannan Walhakimu wal ya minhum mu bi hasabi ijtihadihi wa quwwati ma'arifi Na yi hukunci a cikinsu, duk wanda zai hukunci a cikinsu, za ga zai hukunci ne gwargwadon ƙarfin hujjarsa da abin da ya fahimta da gwargwadon abin da ilimin shi ya kai gare su fa in badara qata'uhu fi naqdi falahu ajrun wahid wallahu al-muwaffiq in ma fa kuskure ya faru a cikin magana da malami yake game da jarhu wata a'di ko game da wata mas'ala ta ijtihadi to fala da yake samu guda ɗaya, shi ijtihadin malami baya ƙasa ban ba, abinda ake nufi da ijtihadi kawai shine jama'a wato wani abu ya zo gaban malami mas'ala ta ilimi sai ya laliba bayi da nas nassi a kanta bai da ƙura'ani ko hadisi ƙarara a kanta sai ya laluba a cikin nususu ya riƙe wani abu da zai ga cewa to wannan zai iya zama hujja a kan yin wannan abu an ce malami ta malami na hukuncin shan giya shan giya haramun ne iya ja yi qur'ani to wannan yanzu ba ijtihadi bane yanzu wannan yana fatawa ne da nasu amma sai aka zo aka ce ta malam ina hukuncin giya a zuba wa mota a kuma zutun da suke shan giya kaga yanzu giya dai haramun su an ce kasuwancinta haramun ne sai da ita da siyanta duka haramun ne yanzu kana da mota mai shan giya kaga za ka tarsa su zuwa ga kai kasuwa giya za ka ita wannan zuwa siyo giyan zai haramta gare ka ko ba zai haramta ba kaga yanzu ka kawo malami wata matsala da bai da aya aya ba ta magana akan wannan ba hilal ba bai da hadisi ka sai ya kalli masalih da mafati da amfani ko rashin amfani da kuma ya duba to dama akwai yiwuwar ana iya amfani da giya a abin ba sha ba ne ko ba za a iya ba mota sun da ba mutum ba ce ko a iya yi daga karshe sai baka maganarsa ta yi ya ce maka ni dai ina ganin Tunda ba sha za a yi ba amfani za a yi da shi ga mota to babu laifi ana iya siya amma inda zai yi ka canza motar nan ko a je a yi mata wani wakin gun baka nake ta dina shan giyar na gada ya fi maka taka tsantsan misali da zaga wani magana da ya faɗa yanzu ra'ayin shi ne idan ya zama a cikin hukuncin Allah daidai ke, to ya samu lada biyu idan ya zama a cikin hukuncin Allah kuskure ce ya samu lada ɗaya kaga shi ko ta koyi ba abin zargi bane to irin wannan shine kuma kullum ake ake malamai wannan tambayoyin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutane za su dinga tambaya annabi yake cewa ilimi ba za a tumbuke shi daga zukatan mutane amma za a tumbuke shi ta hanyar mutuwar malamai sai annabi ya ce hatta idza lam yabqa a wata riwaya hatta idza lam yubqi aliman in Allah bai kyala kowane malami ba ya karar da malamai ko kuma hatta idza lam yabqa alimun babu malamin da ya saura ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane su rike shugabanni jahilai fa su'ilu sai a dinga tambaye su to wannan magana a su'al din nan mutane ba za su gushe ba suna yin tambaya za su kawo malamai masail iri daban-daban to wannan abin da malamai suke wajen bayar da amsa shine ijtihadi musamman inda ba su da nas to idan malami yayi wannan abin in ma fa yayi kuskure to yana da lada ko ba abin zargi bane idan dai ba son zuciya yayi ko kuma ya shiga abin da ya karfin ilimin sa lallai zai samu lada guda daya saboda wannan hadisi na bukhari da muslim hadisi abdullahi dan dan as da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama idza ijtahada al-hakim fa akhfa'a fa asaba thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama thumma fa fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid dan yi kokari wajen hukunci sai ya kuskure yana da lada daya wannan ya hada da malami da alkali da shugaba da duk wani wanda yake da magana da za ta lazimci sauran mutane to sannan kuma akwai wata ka'ida har ila yau idan malamai suka ba da fatawoyi sai shugaba ya zaɓi wata a ciki to tashi ɗin nan ta zama ita ce official dole kuwa shine shi ma'anan hukumul hakimi yarfa'ul khilaf ko ijtihadul hakimi ko ikhtiyarul hakimi yarfa'ul khilaf wasu sun ce sun ga wata yau wasu kuma sun ce su ba su gani ba sai sarki ce to na yarda da ganin wata yau ne sallah gobe ne sallah to wanda bai yarda da wanda bai ga wata nan ba shi ma dole hakuri ya da sarki ko sarki ce to ni ban yarda da ganin nan waɗannan mutanen ba na fi amincewa da gobe talatin ne ga ramadan to dole ka bi wannan shi ma it's a very simple uh, abin nan analogy amma ga mutane su daga cijiyar wuya a yi ta rigima da su har suna kafirtawa da fasikantarwa da bid'antarwa da muna da lafuza ga yan su musulmai wannan duka bai cikin masail na na abin nan to za su mutum yana yin wannan wata kila kamar da muka bada wata kila na nafsi ne shi hadin nafsi ne shi dama mai mai kunci ne a tunaninsa wata kila dama mai dacin rai ne to sai ya hada da ya samu dalili wani kuma karancin ilimi ko karancin hulɗa da malamai da shiga cikin rigingimin malamai ko kuma rashin sanin cewa wannan matsala ce fi fiqhiyya dama ana iya sabani akan kanta ba matsala ta aqida ba ko mun gane to irin waɗannan masail da idan akwai sabani akan su idan yanzu misali aka ce sadaki sai ya kai rubu dinar ko ba sai ya kai ba wasu suka ce ai dole sai ya kai wasu suka ce a mu muna ganin ko bai kai ba ana iya yi da zobe an yi da takalmi an yi da sotul bakara an yi da kaza kaza da haka ana yin sadaki da komai sai sarkin katsina ya ce to ni a matsayin sarkin katsina na ce daga yau sadaki sai ya kai dubu hamsin to wannan hukumul hakimi yarfa ulkhilaf shikenan daga nan ya zama ka'ida sadaki dubu hamsin hasiran da aka ji aka roƙi sarki ya rage Eh, imam khalifa umar dan khattab ya taɓa yanke hukuncin abin da ya sa hukunci mai karfi saboda a wurin aka mishi mu'ar aka mishi mu'arada sai ya hakura yace to daga yau na sa sadaki kaɗan kaza za a dinga biya wata mata tana bai ta ce a'a khalifa ya za ka ce ka ce ka ce ka ce haka bayan Allah yana cewa wa atun nisa'a na nihla ku dumbuzo kuɗi ku ba mata sadakin su wannan fasara kararrake nan gum Eh, ku ba su kuɗi mai yawa yawa Allah kuma ya ce wa atitum ihdahunna qindaran wanda ake ce mai ɗaru mafi ƙarancin shi ne dirhami 120 dirhami 120 kowane dirhami yanzu a kuɗin Najeriya ba is over 60000 naira dinare ka min dinare da mun rubu dinar ba dubu ba bane ko sha takwas ko wani abu to da aka kanin ka hudu daga sadakin mace budurwa lafiyayya alaran ma ya ga hijjaji ga niqabi ya kamata ke rabin miliyan a bisa wannan lissafi ya kamata ke rabin miliyan to sai Umar ce sadaki yi tsananin shi zai rage wannan mata ta taka mashi birke ce ya ce fahukatin mura'atun ra'atun hila umaru duk kajo ta mata malama ta san Qur'ani Umar ko bai sani ba ku haƙuri da jama'a na janye ce ya janye imam mutane kowa ya sadakin shi yadda ya gabe iya kawai za a ma sarki ne sauki ne an kai ma ustaji ne ba ka da kuɗi kuma yariyar ta karanta tana son ka sai a maka sauki ba wai dan saukin shi ne abin da ya kamata a ma ba saboda an ma saukin shi ne za ka je ka ta rashin mutunci ko mun gane da aka makon karatun aure ne bari mu kwana nan saboda kan gaba ne da yace wa hadha fi ma idza takallamu fi naqd shaykhin wa wazini ko sai mu kwana nan shine zama darasin mu na ƙarke insha Allah in mun zo darasi za mu kokari mu ga cewa lalle lalle ba mu tsallaka katar na gaba wanda zai zama shine katar na goma sha uku kenan ko sai a samu mara eh, man proposes but God disposes mun ce ba za mu wuce uku ba a wannan karanto, gashi kuma Allah cikin kaddararsa za mu wuce din kenan za mu saurara ne sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah